ashirin da biyu ga watan Ramadan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu miladiya shi a hijiriya biri ne ko da arba'in da uku hijiriya ko ashirin da uku kuma ga watan hudu miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu a tafsirinmu na wannan masallaci mafi imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfara najeriya muna cikin tafsirinmu na sautin ali imrana a inda muka kwana kan aya ta bakwai. za mu tashi kuma kan aya ta 28 insha Allah ta'ala na bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه إيه؟ ويحذركم الله نفسه ba ke da ni da kan da kamar da a ni kan ba da ni da yawa لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد نعم كان من شيء تفصيل ما أقول كم بيجي ذابي وذكره سوزان أمسح إن شاء الله تعالى كان لما شيء بدأ تفصيل إن آية جمال الكرم عليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معلم كم بيجي تعرف شيء منين يكون كم وين ya samu raka ɗaya tare da liman sai wani ya zo daga baya to malam ni zai bi ko ko zai tashi tashi zai bi a idan ka samu raka da liman ko ɗaya ka samu ko zai ko uku in dai ka tashi kai kadai za ka ci gaba da cika sallar ka duk wanda zai zo zai yi ka domin sai yanzu matsayin liman in dai har liman ya fi ka duk abin da ya same ka na rafsanuwa da kai ne mai gyarawa da kanka saboda kai ne limanin kanka a matsayinka na makabuki to duk wanda zai yi jinka kanka zai yi jinka ya zama shi ma ya samu a da yake da suna sallah tare da kai wannan ba da ya zama ya ji ka ya cika sallah ya fi yaje shi kadai domin kai yanzu a matsayin imani kai in ya ji ka ya samu jami'i cikakken sa mun fahimta sai wannan ya ce assalamu alaikum wa Allah ya kara mana lafiya ya kare mana malam a cikin daga makiya amin kai ma Allah kare ka dukkan sauran al'umma musulmi gaba mala ina neman addu'a zuwa ga mahaifina Allah ya bashi shi lafiya domin shekara biyu bashi da lafiya ina kuma san ƙarin bayani akan asusun iyaye na birin walidai bayan haka ina son yin magana da malam ga lambar waya ta nan gaba to to muna addu'a Allah ta'ala ya ba mu hayyacinka lafiya Allah ya ba shi lafiya Allah ubangiji ya sa ka fara ce gare shi Allah kuma ya ba ku ladan jinyar gaba kiya na biyu ba biril walidaini bane na asusu waqful walidain waqful walidain dukka dai kai ma magana za ka tana kan tunda waqf ya daga cikin abin da za yi ya yana daga cikin biril walidaini amma dai suna abu waqful walidain mun asasa wannan asusu ne saboda mu dinga mu iyaye mu wani aikin alkhairi a duk wata wanda za su dinga samun lada da shi abubuwan da ake yi na da'awa a nan mu'asasa na a karantar da maguzawa da ake yi wanda aka ja kan musulunci a abin nan da yake suna da jau wani lokaci ga lokaci yi da ba za mu iya mu masu karantarwar ba sannan a kafafen yaɗa labarai da ake ɗaukar nauyin tafsiri na wannan wata da ake na raba ba da sauran lokutan ake na suka a nan masallaci sai ka ga duk lokacin da za a je musamman wannan shekarar an wulaƙanta gaskiya matuƙa a jirgin wancin ya yi alƙawari a jirgin cin ya alƙawari a jirgin wani ya yi alƙawari kuma babu wanda ya cika alƙawari to wannan kaskancin mu ya ishe mu haka ba daidai bane mu jimla ta zubar da mutuncin kan mu ana ce mu wani kawo wannan kawo da duk ba ba san yadda ake yi ba amma ba na aka yi wata fata neman ɗan uwa su taimaka su kai zama kuma akwai a yaudara cikin lamarin to shi ta muka ci gwaran mu buɗe makawunan makasusun da zamu daga tara dubu ɗaya a duk wata yadda zai zama cewa lokacin duk da zamu wasu abubuwa na kuɗi ba sai mun yi muna roƙon wasu mutane ba dubu ɗaya ba za ka gagare mu a wata in muke mu iyayen mu wannan wakafin ke zai zama duk aikin alkhairin za a yi iyayen mu muke yi mu wannan aikin shi yasa muka buɗe wannan tsarin tare da kuma a ba da lambar account da kuma whatsapp group domin duk abin da muka yi kowa ya dinga gani lokaci zuwa lokaci kuma za a ɗauko ta abin da bank statement a ce muna muna da asusu a asusu muna da kaza ga kuma abin da muke yi ga abin da kuma yake ga kuma don kowa ya zama cewa akwai transparency a cikin aikin da ake shi ba mu mai da shi zama da hannu za a karɓa ba in ta hanyar akan ne ya fi zama safe kuma ya fi zama a accurate da kowa zai sani ne ake yi a cikin a tu a yanzu a karanta ba sai zuwa ke karanta a karanta da shi kenan gama kenan tsayi a kawo lamba ɗin shi ne 0010668800 zan mai mai ka 0010668800 ya su lambar waya da kuma za a tuntuɓa domin mutum ya tabbatar da yana cikin wannan tsari din ke ya buga wannan lambar 091622 guda uku a eh, bakwai a eh, zero a eh, biyu a shida ko da ba ka da kudin da za ka bayar yanzu kana iya bada lambar za ka iya buga masu malaya receiving lambar ka duk wata za su ga suna masu insha Allah ta'ala Allah ta'ala ya taimaka ya ba mu nasara ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير وبنجي سبحانه وتعالى يا من بياني جنجني جاء الدين أو نرشيني مسلمين Allah ta'ala kuma baya karɓo wani addini idan ba nashi ba wannan shine kuma addinin musulunci wanda Allah subhanahu wata'ala ce shi kadai ne da cikin addini inda Allah Islam to bayan da Allah ta'ala gama na bayanin wannan da kuma cewa mulki Allah shi ke ba da shi mulki ba na kowa bane da Allah yana ba da shi ga wanda ya so ya kuma kwace shi ga wanda ya so ya daga darajar wanda ya so da mulki ya kaskantar da wanda ya so da mulkin Allah yana yin haka ba tare da an tambaye shi dalili ba kuma yana azurta wanda ya so ba tare da ƙididdiga ta lissafi ba sai Allah ta'ala kuma ya dawo da mu cikin hanyacinmu na mu dalilin saukar wannan sura da abinda Allah ta'ala yake so mu kiyaye na haƙƙin addini ga Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai da soyayyar mu da biyayyar mu ta zama ga addini muke yi kada mu ɗauki soyayya mu mika ta ga wanda baya da addini da musulunci Allah ta'ala ke la yattakhidhu al-mu'minina al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin kada mu'minai ko masu imani su ɗauki wulayar ma'ana soyayya su da jikin lamarin su miƙa ta ga wanda zai yi kafirai wanda ba su yi imani da Allah subhanahu wa ta'ala ba min dunil mu'minina koma bayan mu'minai wa man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum tiqa baya da wani rabo a wajen Allah subhanahu wa ta'ala bai dace haka ba saboda me Allah bai yarda a ɗauki wilaya ta musulmai a ba waɗanda suke ba musulmai ba illa an tattaku minhum tuqa sai idan kuna tsoron sharrin su ya zama kun koye imanin ku a cikin zukatanku amma ku bayyana mun soyayya akan harshen ku wa yuhadhirukum Allahu nafsahu Allah yana tsaka tsorar da ku kansa wallahu wa ila Allah al zuwa ga Allah ce makoma take kasancewa abin nufi anan shi Allah ta'ala yayi kira zuwa ga mu'minai musulmai wanda suka yi da cewa ba su da abin bauta da cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai to kar su yadda su ɗauki soyayya su ba mu wanda ba musulmi ba kada ka yadda kafiri ya zama yaran wulaya a kanka kada ka yadda ka ɗauki ƙauna ka sanya a cikin zuciyarka ta kafiri wanda ba musulmi ba Allah ta'ala bai yi da wannan Allah bai yadda musulmi ya zama ƙarƙashin kafiri ba Allah bai da shugabanci ya zama a hannun kafirai ba Allah kadai ya yi da shugabancin musulmi ya zama a hannun musulmai ne domin wannan ya ji Allah lil kafirina alal da sabila Allah bai ba da dama ga kafiri ya zama mai jagorantar musulmi ba Allah bai da wannan dan haka musulmi baya dacewa gare shi ya miƙa wulayarsa ga kafiri shine la yattakhidul mu'minuna na kafirina awliya min dunil mu'minin kada musulmi ya dauki jagorancin sai miƙa ma kafiri bayan ga musulmai sun cancanci jagorance shi suna iyawa kuma ya dauki wilayar sai ba ma kafiri abinda Allah yake nufi anan baya halatta dai musulmi ya zama karkashin kafiri ko ta cikin fuskar Allah kuma bai daka su balle a zo magana zabe a zuwa na magana ga musulmi da kafin tana cewa duk daya ai aikin kasa ne wa ya gaya maka aikin kasa ne zaman kasa kake ko kuma zaman addini kake yi in zaman addini kake to Allah ta'ala da ya kafin ya rike ka duk musulmin da ya je zaɓi kafiri shi ma kafiri saboda ya karyata aikin ayar Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki wilayar ya ba mu wanda ba musulmi ba shi kuma Allah ta'ala cewa la yattakhidhu al-mu'minina al-kafirina awliya min duni al-mu'minin kada musulmi ya dauki wilayarsa ƙaunarsa da jagorancinsa ya ba mu wanda ba musulmi ba bayan kuma ga musulmi a gefe kuma ya fa'al zalika duk wanda ya aikata aikin da Allah ta'ala ya hani a kai faraita min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhu tuqa Allah bai yarda da wannan ba sai idan babu yadda za ka yi a matsayinka na musulmi ka samu kanka yanzu karkashin kafiri ba kai ka ɗora shi ba ba kai ka zaɓe shi ba ya zo ya kwaci mulki irin kamar mulkin soja ya tura musulmi ko farar hula ne ko ma wa ne ya zo ya hau kai nan ba kai ka ɗora shi bayan da za ka yi da shi bayan da za ka yi da shi Sai idan kai ma za ka iya zuwa kai ma ka bai juyin mulkin ka kibar da shi da ƙarfin Allah sai ku sake dawo da daular musulunci a hannu to a nan sai Allah ta'ala ke illa an tattaku minhum tuqa sai idan ya zama babu yadda za ku yi da shi sai ku ƙyamaci abin a cikin zuciyarku ku nuna mai a baki kuna tare da shi amma a zuciya kan ku duk kuna nuna shi ku ci gaba da strategiya da planning da duk sanda kuka samu dama za ku kifar da wannan kafirin ku da musulmi akan barcin kun fahimci wannan shine illa an tattaku min tuqa ko kuma ya zama kuna wajen da kafirai su suka fi yawa idan kuka ce kuwa matsayin ku na musulmai za ku kifar da su yanzu ku mulki to za su yi karar da ku ba za ku iya samun galaba a kansu ba to a nan sai ku zama kuna karkashin su amma kuna kyamar wannan zaman kuna kyamar wannan zaman karkashin su ku ci gaba da nuna masu ku mutanen kirki da kyakkyawar ɗabi'ar ku da za ku dinga nunawa ta wacce kuke fatar Allah ta'ala ya ba ku ƙarfi da nasara za ku tunkuɗe su nan gaba ku zama ku ne shugabanni ina ka musulunci ba haka daula take kasance ba daidai bane musulmi kawai ci gaban zama sai ai zaman lafiya muke da mu da kafirai ba ba Allah bai yarda cewa kafiri ya zama jagora kan mu ba sheta ba a yarda kafiri ya je ya sai bawa musulmi ba saboda dole ka bai da'a da biyayya cikin abin da umurce ka ya hana ka zuwa inda zaka je daidai da musulmi idan yana mulkar ka sallar juma'a ba wajibi ce a kansa to balle ka fuji kuma yana mulkanta ina ka ji ina zaka ji duk abin da ke nasa ba Allah ne zai saka ba da ka ji saboda mai sai din ka ne jagoran ka ne shugaban ka ne to Allah ta'ala bai yadda da shugabancin kafiri akan mutum ba balle har zo maganar zaɓe kana cewa ai maganar ba wani maganar addini maganar kyau ɗan ƙasa ne waye ke da kishi ƙasa waye ke da amana to waye gaya maka kafiri ne da amana innahum la aymana lahum Allah ta'ala ce ba su amana to wa zai ba su amana munafikan musulmai ne waɗanda suke bikikai ba su san addini ba su ne suke mana kallon mu wai mu kai matsayin da za mu jagoranci wasu ba sai dai a cikin jagorantar mu a ba su kuɗi saboda suna da haɗin baki da haɗin zuciya da waɗannan munafikan kafiran shi ke ne zai dinga ce mana ai maganar ƙasa ake yi maganar aiki ake yi ba maganar addini ba jiya yana jin ɗaya daga cikin manyan ƙasar nan yana wannan kuskura domin yana kokarin ya barranta da kansa tsohon sarki ne saukaki a najeriya yana barranta da kansa da cewa ana damunsa da magana ana so sai an ji ta bakinsa cewa dan arewa za a zaɓa ko ba dan arewa za a zaɓa me ne jin idan ka tsaya a matsayin ka na musulmi ka ce kai kira da a zaɓi musulmi me ne jin ka a matsayin ka na dan arewa ka kai kira na dan arewa a zaɓe kai ba za ka fito a zaɓe ka ba me ne laifi kan wannan ka ce kai ba maganar musulunci ko kiristanci kake ba ba maganar kudu ko arewa ke? na'am musulunci baya maganar bangaranci na kudu ko arewa duk inda shugaba ya zo musulmi a zaɓe shi sawawu a kudu yake ko arewa yake ina bayan wannan maganar amma ba na bayan cewa wai kafiri ya tsaya a zaɓe shi in zai aiki mu muka san me ake cewa aiki domin mu ne musulmai mu muka san addini amma wallahi ba su da amana wani kafiri ne ya rike gwamnati a Najeriya yi mun abin da musulmi ba su ba a faɗi kafiri ne da ya mulki a Najeriya ai kafirin su mulki wani kafiri ne ya kawo ci gaba wanda ba musulman ba ne suka kawo ci gaba ku faɗi guda ɗaya a gaya mana kafirin da ya kai Sardauna a Najeriya a gaya mana kafirin da ya kai Saba Walewa a Najeriya a gaya mana kafirin da ya aiki irin na baban gida a Najeriya a gaya mana kafirin da ya kai abata aiki a Najeriya a gaya mana wane ne mafi aksar wani ke mulki a najeriya musulmai ne ba yi ne to ta ina za a zuwa dinga nuna mana a nuna mana aiki kwaya ɗaya da suka yi wanda ba musulmi da shi wacce amana kuma suka kiyaye mana to da haka zaben 2023 ba ku ba zaben kafin ba ku ba zaben munafiki ku zaɓi musulmi cikakke duk fasin da suka tsaye da musulun musulun ku zaɓe idan ba tsaye da musulun musulun ba ku duba wani musulmi ne mai dama dama dukkan su ba wani mai dama dama a cikin da muke gani suna tsayawa a takarar yanzu amma a duba ga da baki irin gwara baki baki a duba ga wane ne bai dauko mataimaki mugu ba wanda idan ya kauce wannan mataimakin da su ce mu ku zura idanun ku ba gidadawa ba ne ku masu hankali ne ku masu ilimi ne musulmai ne ku duba ga wani shugabanci ne zai muku daidai ku zaɓa amma ba daidai ba ne a cewa mu rufe idanu ba magana apc ba magana pdp ba ruwan jirgin amma ku zaɓi mutumin kirki ku zaɓi mutumin kirki kada wanda ya zo ba da kuɗi ko malami ne aka ba kuɗi ko waye aka ba kuɗi ya zo ce ku yi nan ku ce ba za ku yi ba ai kuma ku da yanci kun ci uwar wahala a najeriya yanzu ku kwata maka ku yanci duk mulkin da aka yi kowa ya gan shi filidin sun yi nasu APC sun yi nasu yanzu muna da hankali da zamu tantance mu ba yare ƙanana bane balle a ce sai an muna shifta a ce ku yi nan zamu gane muna da katin ƙuri'a ko a je ƙuri'a amma duk wanda ya zaɓi kafiri wallahi tallahi kafiri ne duk malamin da ya ce maka ba kafiri bane kai munafiki ne dan Allah bai taɓa magana ta zama ƙarya ba duk wanda ya kai da kafiri a jam'iyyar ka karku zaɓe shi ku zaɓi musulmi ko mai lalacewa domin musulmi ba daidai ke da kafin ba Allah din lalacewar musulmi ya fi kafin mai kuma ban taba ganin inda kafin yake da amana ba da za a zuwa ce mana wai suna da amana da mu ba mu da ita ba babu wallahi din lalacewar musulmi ba zai hana ka addini ka ba zai hana ka to ba wai aiki muke nema ba amma ka hana mu addini ne me ba ma gani suke mana me ba su muna ba a kudu wani cin kashi ne ba su mana ba wani cin mutunci ne mutane ba su mana ba to yaushe za mu amince musu shi yasa kullum a kullum muke ce mu ɗan siyasar mu ku zama da gartattu a da yake don in mun tashi ba da misali mu ba da misali da amma in kuka zo ne sai ku ce mana muna tare in kuka yi can kuma da ku da su bakin ku daya wani irin munafurci ne wani irin munafurci ne wannan akwai wani identity da aka ce sai wane kaɗai za a zaɓa a Najeriya da za a ce kai ba za ka fito takara ba sai wani da wani da su suka saba zuwa abuja kai ne ba za ka fito ba shi yasa mutanen kirki ku yi kokari ku dinga fitowa takara mutanen kirki ku taru ku tsaye da mutumin kirki a cikin mu miliyan ɗari biyu da hamsin ne a najeriya ba zai yi ba a ce tun da kan shugaban ƙasa har zuwa kansila gaba ɗayan su mutum dubu goma sha ɗaya ne rayuwar mu ta kasance hannun mutum dubu goma sha ɗaya mu miliyan ɗari biyu da hamsin ba za mu iya canza wannan mutum dubu goma sha ɗaya a kullum muna tsakanin wanda mutum dubu goma sha ɗin zuwa da shugaban ƙasa da mataimakinsa da gwamnoni da sanatoci da 'yan majalisu na tarayya da 'yan majalisu na jiha da ciyamoma da kansuloli gaba ɗaya su dubu goma sha ɗin ne a Najeriya duk gaba ɗaya duk wani shugabancin da ake biya kafin amma mu ya kai miliyan ɗari biyu hamsin yaushe za mu bari waɗannan tsirarin za su zo hannun wasu dattijan banza suna zaune su za su kwashe tattalin arzikin ƙasa mutum ɗaya a kwashi jami'an tsaro guda goma ashirin a baki gari guda baya da jami'an tsaro guda biyar rayukan kai kaɗai gaba ɗaya ranka ya fi ƙarfin rayukan al'umma ne in gaskiya ne ai abuja ba a yi da danka je ka zauna ba duk ka je abuja za a ga akwai ne minister quarters akwai legislative quarters an yi waɗannan gidajen ne ba don ka je ka zauna can ba don ka dinga dawowa garin ku idan akwai buƙatar ka je mitin na legislative abuja in ka je akwai gidajen da aka ajiye na jihohinka akwai liyazin office ka gama ka dawo cikin mu cigaba da zama da kai amma saboda zalunci saboda rashin sanin ciwon kai na ɗan Najeriya da an zaɓe ka sai ka koma Abuja ke zaman ka mu muka zaɓe ka ba cewa ta Laraba ba ke zama can ba sai ran Laraba kuke miki amma gaba ɗaya sai ga mutum ya tare ka ya ƙyale mu mu da muka yi wahalar zaɓar ka muke ta tarihin wuya kan a zaɓe ka amma ka kama hanyar ka tafiyar ka mu ne ba mu san me muke yi ba a ba da kudin constituency project ka zo ka ke mana aiki sai dai ka dinga canza manyan motoci kana tafowa da jiniya in za ka zo saboda kar a zo a dame ka kar a addabe ka ka dawo cikin muka ka zauna mana in mu kake mulka ka zo ka ga matsalar mu amma wallahi da za a doka cewa duk wannan jami'an tsaron da ake ba ku a janye su a dawo a ba mu talakawa da suka zaɓe ku talakawa sun zaɓe ku ne saboda ne saboda ku kare muku mutuncin ku kare musu rayukansu amma yanzu nan jihar zamfara ba labari aka bani ba ba wai labari aka bani ba ina daga cikin da aka taɓa yin mitin da su a gidan gwamnatin jihar zamfara a tsohuwar gwamnati da ta gabata lokacin in na je muna hira da mataimakin gwamna zai zo mitin an turo sanatoci karkashin sanata amal Lawal. aka turo shi daga abuja cewa su zo su ji me yake faruwa a jihar zamfara da sanatocin da suka zo mataimakin gwamnati ke minta ka raka ni mutu ina wajen aka yi cikin ba wai labari aka bani tambayar su ake yi me ke faruwa a cikin jihar zamfara shekara kusan takwas ana kashe mutane me kuka yi mana Bai magana ake a wancan a faɗi wancan an kashe kaza an kashe kaza a wajen ake cewa jami'an gwamnatin jihar zamfara gaba ɗaya suke faɗin cewa kowace local government ba ta da soja da ya kai mutum ashirin a cikin ka a gaba na aka fi wannan magana ta yaya za a yi a ce lokal jama'a inda ana iya samun mutum sama da dubu da uku a cikinta a ce soja ashirin ne za su kare ta a daidai lokacin da kuma za a ce sama da mutum ɗari sun hau mashin kowa ya ɗauko mutum uku uku a bayansa kai ba ka da hankali ta yaya za ka yi wani sojin tsari wannan mabarmatar zaman ku a abuja shi ne ku ce ga yaran mutum gama secondary school yaran mutum yi diploma yaran mutum sun yi digiri a ɗauke su a sanya su cikin jami'an tsaro a dawo da su jihohin mu su kare mu in yan ta'adda za su iya mallakar bindigogin da suka fi arzikin sojojin gwamnati ita gwamnatin mai take da ba ta ɗauki matasa ta ba su aikin yi su zama jami'an tsaro don su kare garin ruwansu ba ku je ku je barro ku gani mana civilian jtf su suka ba da gudunmawa aka dakata da wannan mutum da ake cikin ta jami'an tsaron gwamnati sun yi amfani da civilian jtf mu me yasa ba za a yi amfani da su Najeriya a nan arewacin Najeriya me yasa ba za a amfani da su a Kaduna ba me yasa ba za a amfani da su a nan Zamfara ba me yasa ba za a amfani da su a Katsina ba me yasa ba za a amfani da su a Sokoto ba me yasa ba za a amfani da su a na'ija ba in mu ba mu san gwamnati ba na tabbata da irin rufa'i ya fi mu sanin gwamnati na tabbata da masari ya fi mu sanin gwamnati dukkan sai da kuma baki cewa kowa dauki matakin kare kansa yan rufa'i sai da yake idan ba za a iya ba a bari su ɗauko sojojin haya daga wata ƙasa gwamnati bai ke yi ba dan adawa ba ne gwamnatin zai ke cikinta amma yana ganin cewa abin ya kai matakar da a ba shi dama ya ɗauko makansa hanyar da zai kare al'ummar masari ya ce lokaci ya yi da kowa zai ɗauki makami ya kare kansa wa idulahum masba'atin min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum haka Allah ta'ala yake cewa in ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamuna wa tarjuna min Allah ma la yakun rai ɗaya ne rai ne barayi rai ɗaya gare su muwa rai gare mu yadda suke tsoron su zo a kashe su hakan ma ba masu a kashe mu yadda suke so su kashe mu hakan ma muke so mu kashe su zan mu inji kami a kan abin suke mana to ina wa'annan shugabannin ina wa'annan shugabannin kuma ba faɗa da kowace gwamnati don muwa ma cikin siyasa amma gwamnati wajibi ne ta ci gaba da nuna ma waɗanda suke alhaki akan wannan abin cewa a faki gaba da bamu gudunmuwa a faki gaba da bamu gudunmuwa a kare muna rayukanmu domin kun ce kada kowa ɗauki makari za ku kare shi to ba mu ɗauka ba ba mu ɗauka ba to ku kare da karewar Allah in ba ku kare al'umma ba al'umma ba za su ke matakin da ba za su kare kansu to ta yaya za ku zaɓi shugabanni na gari shi ne kowa ya fi ƙura 2023 ka dage ka dirge, ka zaɓi shugaba kwara wanda duk wanda kuma ya zaɓi kafiri munafiki ne na maimaita muku wannan ayar ba za ta sauka ba wallahi kada kuma wani ya zo ce muku da zaɓen nan izala gwar zaɓen kirista wallahi bai gane ƙur'ani ba in ya gane ƙur'ani ba zai fi wannan magana wallahi bai gane ba ne. duk wanda suka san cewa musulmi ne in ya tsaya ga kafir ya tsaya ku jefar da wannan kafirin ku zaɓi wannan musulmin musulmin na ɗan izala ne ya tsaya ɗan tijaniya ne ya tsaya ɗan ƙadiriya ne ya tsaya ku zaɓe shi amma ɗan shi'a da kirista uwar su ɗaya uban su ɗaya kirkita da kowa cikin wannan ba wani addini a samun da ɗan shi'a da kirista duk matsayin su ɗaya wajen mu amma da ɗan izala da ɗan ƙadiriya da ɗan tijaniya duk wanda ya tsaya ku zaɓe shi dukkan ku musulmai ba inda za ka yi la'ila illallah wanda daga cikinsu amma ɗan shi a shi ya san ƙarya yake wallahi bai da la'ila illallah in ga yadda Allah da manzansa ba zai zo yana cin mutuncin addini manzan Allah duk ɗan shi an da ya tsaya ko kantin kai ko delegate da ko gan shi wallahi ku fitar da shi wuce ku fitar da shi kuma duk wanda ya tsaya takara in ɗan shi ya zai zaɓe ka ka yafi ƙura'a wallahi ba su da yawa ba abinda za su maka idan ba su da ƙura'a in kuma suna da ƙura'a su nuna muku wallahi ba su da shi yasa shekaran jiya nake ko jiya ne nake jin shaddi tani haya jinjir hafizahullahu ta'ala Allah kare mana mutuncinsa Allah kare mana rayuwarsa Allah kare rayuwarsa daga dukkanin masharanta yake shin wai shi bai gane ba me yasa san shi yana zabe ne dan me yasa gwamnatin nan take ba mu shi a muka mu ba mu gane wannan mu ma ba mu gane dattijo bai gane mu ma ba mu gane ai mana bayani me gudun mosu me gudun mosu mu ba muka malam balaro ya ce ai zaɓe ko bai ce ai ba malam jingira ce ai zaɓe ko bai ce ai ba to mu mu muka ce ai zaɓe ku faɗa mana kasafin da shi ya ce a zaɓe babu babu inda ɗan shi a suka zaɓe mu ne ne mu muka yi aiki to dan me za a dinga ɗaukar mukamin mu ana ba su don me in suna cikin kujerun kiristoci to sai a dinga tawari a gaya mana an ba mu kirista ka zan ba mu dingi ka mana me ya ba za a zuwa dinga maganar ai tun da ake yi ba taba cewa ɗan ɗari a kawo na ku ɗan izala kawo na ku ba an gaya mana wannan maganar idan me za a dinga bayan shiya an san kuma cewa su wani addini suke daban ba musulunci ba wallahi duk wanda ya kare mana wannan compromise din billahi da mun dauka mai matsalci idan za su yi zaɓe su koma gebe su yi jam'iyyar su daban mai samu da su yi tasu daban mai samu da na rike da Allah na fiye da kirista da ɗan shiya wallahi wallahi na fiye da kirista a kan ɗan shiya saboda Manzala sallallahu alaihi wasallam ya yi ya tura sahabbansa sa wajen najashi kirista ne shi a wannan lokacin amma wallahi ba a tafiya da munafiki a cikin tafi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba mu Abdullah bin Ubay bin Salul amana ba wannan saboda munafiki dan wuta ne muttafaqun alaihi to haka dan shi'a mu ba ma compromise a harkar addini mu ba ma compromise mu addini addini muke duk musulmin da ya fito komai mai lalace su ku zaɓe shi in dai ga arni a gefe ku kyale shi la yattakhidul mu'minuna al-kafirina auliya a min da wani munafiki da yake muku wani intafiyar da wani a zo a haɗa kai da wa za a haɗa kai ba yadda za mu ɗauki soyayyar mu ba mu kafirin Allah ya hana kuma yan bol na ji an ce an yi bol da rana an yi bol banzaye ana azumi kuna wajen bol ana azumin nan da rana Allah a ce wai wani bindiga zo sun je bol da sani Allah ta a ci Allah ta duk a ci ku gaba ɗaya wannan ana azumi ka je bol a wannan kwanakin guda goma kai wani irin sakare ne Allah ta tu wanda suka je bol nan duk a ci su gaba ɗayan Allah ta duk a kore su kana musulmi a wannan kwanaki a da duk ka je kana kallon bol ɗin kafarai su yi maka ne me za su rike ka da shi faɗa mu riba da za ka samu kana musulmi ka je kallon mutum kai banda kai ma ba kauye me a cikin wannan faɗa mu me riba ka wannan ba kauyen banza ba kauyen wafi ba san ka ba ba san sunan garin ku ba ka je wai kana kallon su to kai me riba da azumin ka ka je kana wannan bala'in kana kallon albasha Allah ta a cinye su gaba ɗayan su Allah kare ba su nasara Allah ma ta wasu duk musulmin da ya sake zuwa kallon bol a cikin Ramadan Allah ka nauye ya mai nauyin azumi a wannan azumi Allah ta ya ji wahalarsa Allah ta ya yawun bakin su dinga bushewa Allah ta ya sha wahala sosai mutanen na mutanen wasu ana azumi kuna bol kun irin lalacewa ce Allah duk wanda ya je kallon bol yau Allah kafin rana ta faɗi Allah ta ya sha wahala azumin Allah in ya sha wahalar kuma ya Allah karka ba shi daman murmurewa ko ya sha ruwa da wuri muna azumi kuna zuwa kallon ba shi sabi da lawar su saboda rashin sanin mutunci addini ku je kuna son kafirai Bodin nan ba ta sahabbai bace Bodin nan ba limamai suke buga ta ba ɗan iskan gari ne suke buga bol kuma ka je kallon ta muna azumi a goma ƙarshe saboda tsabar yana hankali Allah wajen naka ya lalace Allah duk wanda ya ji Allah ka sa yawun bakin da zubu shi Allah ka sa shawo hal azmiya billahi la ilaha illa Allah ta'ala ce fa laysa min Allah wa man yaf'al zalika duk wanda ke son kafin, duk wanda ya ke son kafin in ji Allah fa laysa min Allah ya fi shay'in illa an tattaqu minhu taqa sai idan ya zama bayan da zaka da shi ya zama mai gidansa bayan da zaka iya kwacewa karkashin sa kana karkashinsa shi soja ne ko kai soja ne shi ne oga kai ne yaro dole ba ka umarni ka bi to sai dai ka dinga tafiya a karkashin mai tukatan tsiya kake maka kana cewa yes oga amma a baki kake faɗi ba cikin zuciyarka kun fahimta in ma ka je cewa ogan ko za ka san sara ka faka dan dinga sara irin can sa'in da karfi a ka dinga fa shi ke na kawai kare shi amma irin girmama wannan zaki ma oga na soja musulmi to kake kafiri wani girma yan ta ka fara ka ce can ta musulmi kenan shi ya zo ka ce ta shi kenan ko kai haka kale saboda shi ba ogan ka bane walan yaj'al Allahu lil-kafirina 'ala al-mu'minin ba fa kaunar kafiri a cikin zuciyar Allah bai da kafiri a cikin zuciyar da take da la ilaha illallah Muhammadur Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa yuhadhirukum Allahu nafsa Allah na gargadi da ku kansa yana muku gargaɗi a kansa ku daina haɗa shi da waɗanda ba musulmi ba cikin soyayya Allah na gaya muku yi hankali da shi idan kuna haɗa mai kuna ɗaukar wala'inku a matsayinku na musulmai da yake muku inna dina inda Allah kuma yake muku shahidan Allah annahu la ilaha illa huwa ku ɗauko ku haɗa da kafirai wa ilaihi al-masir makomar ku za ta koma zuwa gare shi zai muku ukuba kan abin da kuke aikata Allah ta'ala tsaye ne kul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah Allah ke gaya masu in kuka boye abin da ke cikin zukatanku na soyayyar kafirai aw tubduhu ko kuka bayyana ta ya'lamuhu Allah Allah ya san wannan wa ya'lamu ma fi samawati wa ma fi al-ard Allah ya da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai wallahu ala kulli shay'in qadir Allah ne iko ne akan dukkanin komai duk abinda ka ɓoye Allah ta'ala ya kai abin ka bayyana Allah ta'ala ya kai yau mata jiru kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran wa ma amilat min su'in tawaddu law anna bainahu bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhazzirukum Allah nafsa wallahu ra'ufun bil ibad Allah ta'ala ke yau mata jiru kullu nafsin ma amilat min khairin muhdaran a ranar da kowace rai za ta ga abinda da ta aikata na aikin alkhairi za a bijiro da shi a gabanta ga shi a gaban kowace rai duk abin da kai za a gan shi a gaban kan gobe alƙiyama in ka so musulmi za a ga soyayyarka da musulmi in ka so arne za ka ga soyayyarka da arne kuma wallahi ta da shi za ka gan shi a gobe alƙiyama almar'u ma aman ahabba yawmal qiyama mutum zai tashi da wanda yake so a gobe alƙiyama dazu nake gani a jarida wasu takarkaru sun yi cincirin da sun je ofishin da ya suna shi wai ebele jonathan wai suna cewa su ba su jaba kai takara har nan ne zai tawo zaka ba ku jaba to ba ba mai jaba ba zai dawo ba ba zai dawo din ba wallahi ba zai dawo mu je zuwa billahi lazi Allah ba zai dawo ba ina rantsuwa da Allah ba zai dawo mu je ku ga in Allah da ke Allah barka da rantsuwa mu ya kunyata ku munafikan Allah ku taro Abuja saboda kun karɓo kuɗin sa ku je wacce cikin azumi kuna da me yasa ba za ku je ku ci a cikin dawo ba ba ku san atiku ne ku faɗa ba ku san ne ba musulmi ba ne da tambuwal da atiku da kwankwasu da saraki eh, musulmi ne ko a'a da ma. shi ma yana sakara. Eh, da tunimu duk ku zaɓe su kai wannan kyanin shi ba na su sakari ne duk waɗannan sun yi abin kirki an gani a najeriya kowa ya fara tashi gudunmawa ku yi ɗaiɗayin daka ku taru ku zaɓi mutumin kirki musulmi musulmi ba dole su ɗan arewa ko da kudu yake ko shi wani mai lankwasashen rulan ne in ya zama dole da shi ku ku zaɓe shi amma ku daji ku duwa ku gani wa za ku zaɓa wanda zai kare muku mutuncin addininku da mutuncin kasar da mutuncin tattalin arzikin ba ruwanku da wata siyasa karka je wata jam'iyya kai kowace jam'iyya kaga mutumin kirki a cikin jirgin dangwala ne gwamnan garin ku zaɓi mutumin kirki shugaban ƙasar ƙasar nan ka zaɓi mutumin kirki kowace jiha kowa gaji da 'yan majalisu da sauran duka da duk sauran ma duka ka dage ka zaɓi mutumin kirki amma wallahi tallahi duk wanda ya ji aka bashi kuɗi ya zo ya gari mutanenmu Allah ya taka mana akan duk wanda aka bashi kuɗi ya zo lamfasa tunanin mutanenmu Allah karka bashi kukwancin kuɗin wannan kuɗin na lafiya ne mu wahala muke tasha ba mai ba mu kuɗin ku ake ba kuɗi kuna zuwa kuna cutar mu kuna ta matasan mu suna wun wani waje ku zo ku firgita labarin zaɓe saboda a ji a jiki ni ba zan ce kar ku ci kuɗi bayan an ba ku na zaɓe saboda ɗan Najeriya ba shi da imani za a ba shi kuɗi ya ce ba zai ci ba in an baka to ka san me kake amma ba idan muke ce ma ga kuɗi na ka zaɓe ni to kai ma ka san ba ke yi ba kuma APC ma ba ku kyauta ba dan me za ku sa fam yi ada na ji kuɗin fam da kasa Najeriya wallahi ba ku kyauta ba kuna tare da Buhari za ku dinga sa dubu miliyan ɗari a shugaban ƙasa ana cewa ba kuɗi ba kuɗi to to billahi na duk wanda ya sai wannan abin ya yi saka wallahi ku kuke ku APC ku kuke kawo a sata Najeriya na ma gano yanzu haka ya za ku zo ku ce shugaban kasa miliyan ɗari duk mai miliyan ɗari wasa ne a Najeriya kai ni ne da miliyan ɗari ko kallon mutane da nigeria sosai ne ba na yi kuɗi kenan ba to don me za ku ce za a shugabanci mutane kuma sai an kawo miliyan ɗari gwamna kun ce a neman mutumin kirki ku ce miliyan hamsin balewa wa'annan tafiya ta ya'in majalisun miliyan goma goma mutanen kirki ne nan ba su da kudi dan me za ku kawo mana wani tsarin ku ba biyu ne karku da ku samu na kudi da wallahi kuka za ku yi kuma in Allah da ba za ku da ku za ku duk ku yi kasa da azu tunda ba ayar Allah bace ba ayar annabi bace ku dinga za ku iya takara business kenan business kuke so kowa yi kai ni na sa miliyan ɗari a harkar wallahi shiga ta dubunta Allah ko ba wannan kuskure ne da ba business muka ci ai da mu ba siyasa ba business ba ce mulki ba business ba ne ina lafin ku ta ɗan dubu ɗari ɗari eh ba mulki za ka to miliyan ɗaya wasa ce kai gane miliyan ɗaya ɗan dubu ɗari ɗaya mutum zai biya ko amma ku ce miliyan ɗari fi ta billahi wa rasuli ina gaskiya take cikin wani lamarin to gaskiya ku rage kuɗin gaskiya ku rage kuna da masoya kuna da makiya shi ɗan siyasa kullum aunawa yake gani ina ne ɗan uwa ya yi ba daidai ba ni sai in gyara wannan wajen amma miliyan ɗari jama'a kai akwai rashin hankali a lamarin nan wallahi wai ku ba ku da masu gaya muku gaskiya ne ya siyasa a rage kuɗin fi da jidin laki sai a ɗanyi yi kamfen ma da sauran kudin amma miliyan 200 da biyu lawa rasuli shugaban kasa kai akwai wani yaro da ya fito takara shugaban kasa an yi hira da shi ya ce gaskiya ba a yi gaskiya ba lamarin nan wala ina bayan ya ce miliyan 100 takara shugaban kasa bai ce ya yi wancan karan ba su bar shi kai labari yanzu kuma ya sake fitowa sai aka sake banka miliyan can ma miliyan 40 din kasa biya yi to yanzu balle a ce miliyan 100 a wannan lokacin abba jama'a mu ma za mu yi fatin mu nan gaba Allah ya eh wallahi za mu nemi suna da Hausa mu za mu fatin irin mai sauki saukin nan wallahi a ba cin mutu ba ha mu ci cin mutu an wawa za a yi da mu da a kowa ya je siyasa gari ko ma ka da kodin jiji ka ka buga fosta in kai na Allah ne kai ta addu'a in Allah da za su yi kuka ka ba kuma mutane kirki kuma da matsala sai mutum ya ce waya ya a cikin mutuncin ba zai kuka ka ba to ka fito mana ka fito ka gani in ka ci sai kai ta gyara ni wallahi da za a yi gidan wallahi da za a yi gidan da abubuwa da yawa in gyara ka ga matasa da suke ta lokacin su a siyasa wallahi da gwamnonin najeriya ni za su da shawarar da kowace jiha ta ware biliyan ɗaya a jihar ta nemo matasa dubu a kowace shekara ta ba su tsarin miliyan ɗaya daga karatun da ake yana cewa ba da aiki a ku ba su tsarin miliyan ɗaya su bai ku koya masu jari mai sana'a in ku koya ma mutum dubu sana'a sai ku ba su jari aro duk wanda da biya wallahi ku ɗaure babansa wallahi a ah, baban ka za a ɗaure wallahi muka jagora wallahi ai baba ya yi mutum ko to a baka aran miliyan ɗaya a matsayinka da matashi wasu a koya in an koya mutum ɗari sana'a sai a ɗauki miliyan ɗari a baku miliyan ɗari kenan za ku biya ni da shekara biyu in kuka biya sai a sake ba mu duk shekara dinga haka wallahi malam sai an nemi masu zaman banza a kasan an tsara su amma yau shi man fesa ɗin da ake cewa ana kawo mai sarsugi tiriliyan ba ake cewa ana kashe ba kai tiriliyan ba biliyan kau dubu to nawa kenan baje ta gani a ba mutum miliyan ɗaya ka gani da yan nan da suke gama duk suna fitowa kuna ta wahalar da su a banza su ku ɗauki ɗari biyar biyar ku ba su aro mana ku rike certificate ɗin sai ka kawo kuɗin za a baka certificate ɗin ka na digiri Ewan eh, wallahi wallahi sai dai ka san da kake da dubu buɗe biyar ko to ba ka bashi dubu ɗari biyar ka je ka koyi sana'a ka je kai da wannan tsallan da ake ganin tsayin wayan gwara ba su ka je kawai ka je ka dinga so manja a kudu kana kawo ayo kana so garin kwaki kana kawo amma an kyale mutane ba nan ba da zabi haba Allah sauki wanda mu ustazai ne shine zaba mu san yaya ake mulkin bane ko menene ake kallon buho amma dan gwada wannan shawarar mana a ɗan gwada ta gani da wasu titunan da ake yi da wasu gine-ginen da ake yi a ɗibi matasan a basu kuna so ko ba kwa so sai ma kana so Allah in ka samu wani wata shi yanzu ka bashi miliyan ɗaya ya tara mutum ashirin a unguwarsu duk su dinga aiki a ƙarƙashin sa sai ka an ci gaba amma an ƙyale mu ta shan wahala matasan sun kasa gaya sun zaɓe cikin da billahi za a yi a jihar lamari Allah ta wace sai Allah ta'ala alace mini ne yau mata jiri kullu nafsin ma amila min khairin wa ma amila min su'in an na anna bainaha wa hu amadan ba'ida duk abin da ke na alkhairi za a gan shi mutumin da ya yi mummunan aiki ya yi aikin da ba kyau zai nemi a ranar gobe alƙiyama ina ma a nesanta tashi da wannan aikin karfa da juna aikin ya yi yamma kai kai gabas kai kai aljanna aikin ya wuta haka wani zai so a cewa a gurbin kiyama aikin ku yayi nan shi kuma yayi nan wa yuhadzirukum Allahu nafsa Allah yana tsortar da ku dai kanka haba jama'a sau uku Allah na gaya mana wannan magana a wannan sura ya kamata mu kalli me Allah yake Allah yana cewa ina muku gargadi da kai ma'ana jam'ar ubangiji ba ta da ba kamun Allah wallahi ba mai kun ibani ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد الله يتوفيني غبايوكم يا الله جميل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل ذرية بعضها من بعض نعم والله سميع عليم الله سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم الله تعالى يأتي فبيا مصر قل إن كنتم تحبون الله جاء مصر إن هرفوا عليك وكوكنا فان الله ki fattabi'uni ku bi ni in ji Allah ce ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yuhdirukum Allah sai Allah ta'ala ya so wa yaghfir lakum dhunubakum kuma Allah ta'ala ya gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim lalle hakika Allah mai gafara ne kuma mai jin kai ne sharadin son Allah shine son manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekhin san Allah kuma shi ne bin manzan Allah sallallahu alaihi kun fahimta shi da Allah ta'ala ce kul ta kuntum tuhibbuna ba kamar ana zargin su da rayawa da suke cewa suna san Allah Allah ta'ala ce ka gaya musu in dai kun ce kuna san Allah to fattabi'uni ku bi ni yuhibbukum Allah sai Allah ta'ala ya so wa yaghfir lakum dhunubakum ya kuma gafarta muku zunubanku wallahu ghafurur rahim ya hakika Allah mai gafara ne mai jin kai ne Allah ya keɓanci soyayyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa a bishi a matsayin abu mai zaman kanka shi ka Allah ta'ala ce mana qul atiiu Allah war rasula ga mutu ku yi ma Allah da'a da manzansa. fa in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirin in kuka juya baya to ku sani lalle hakika Allah ta'ala baya san mutane wanda suka bi kafirai in kana san Allah to sai ka so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kai wa Allah da'a ba yi wa manzo Allah da'a ba da'a ka ga Allah ta banza ci sai kai mawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قل إن كنتم تحبون الله fattabi'uni sai ka zama ahlus sunna sai ka bi manzon Allah amma kana saba manzon Allah kana bid'a to wallahi baka san Allah sannan kula atiqu Allah wa rasula in ka zai ma Allah da'a tare da manzo Allah zaka mai da'a Allah ya ce ka bar kaza manzo Allah sallallahu alaihi ya ce ka bar kaza ka ce kai sai kai sai ka kirkiro sabon addini kai cikakken dan bid'a ne wallahi ba ka san Allah kuma wallahi ba ka san manzo Allah sallallahu alaihi domin saba manzo Allah sallallahu alaihi shine bid'a bin abin da manzo Allah sallallahu alaihi ya ce abi shine cikakkiyar da'a shine kuma cikakkiyar da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala kun fahimci wannan to ka bi Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa in tawallu in kuka juya baya kuka kidin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah fa inna Allah la yuhibbul kafirin Allah baya kan mutane kafirai Allah tsare mu da kafirci inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin Allah ta'ala yake lalle hakika Allah inna Allah lalle hakika Allah istafa Adama Allah ya zaɓi annabi Adama wa Nuhan da annabi Nuhu wa Ibrahima wa ali Ibrahima da kuma iyalin annabi Ibrahim Allah ta'ala ya zaɓe su wa ala Imran ala alamin da kuma iyalin Imran akan dukkanin talakai gabaki Allah ya zaɓi annabi Adamu sai ce inna Allah astafa Adama Allah ya zaɓi annabi Adamu ta hanyar yi masa abubuwa guda nawa abubuwa guda biyu Allah ya zaɓi annabi Adam na farko ya sanya shi a matsayin shi ne wanda Allah ta'ala fara halitta da hannunsa Allah ya halitta annabi Adam da hannunsa kamar da ya gama shaidan ma mana'aka an tasjira lima khalaqatu bi yadayka astakbarta am kunta min ali kaga Allah ya halitta annabi Adam da hannunsa sannan Allah ya yi masa ta goma shi na biyu Allah ya sanar da shi dukkanin sunayen abubuwa wa allama adam al-asma'a gulla ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين أنا نأكو الله يأمر كما لا يكون سميك جدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين كان الله يمسنا وأن أبوه بلا أنكو سنة نهدو Allah ya zaune da shi gidan aljanna wa kula ya adamu kun anta wa zawjika aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma Allah ya zaune da shi na gidan aljanna sannan abu na biyar Allah ta'ala ya sanya ya zama abul bashir Allah ya sanya shi ne uban al'umma gaba daya bani adama da Allah ta'ala ya ce ya bani adama ku zuzina da kuma ko karkan zalla ilaikum libasan yuwari sawatukum wa shi duk wannan Allah ta'ala ya yi annabi Adam ya ba shi wannan daraja guda biyar shi ci inna Allah safa Adam sai ce wa Nuhan shi ma annabi Nuhu Allah ta'ala daga darajarsa ya mai irin abun da ya ma annabi Adam abuwa guda biyu na farko Allah ta'ala ya sanya shi ya zama shi ma abul bashar annabi Nuhu alaihi salatu wassalam shine baban ɗan adam na biyu domin Allah ta'ala ya halakar da mutane gaba ɗaya da aka yi ruwan tufana aka nitsar da mutane gaba ɗaya sai waɗanda suke tsakan annabi nuhu da wanda suke iman da shi a cikin zira'arsa da cikin jama'arsa su ne kaɗai Allah ta'ala tsira to da haka shi ma Allah ta'ala ya mai wannan tagomashin ya sanya al'ummar da suka zo a bayansa na yashin da hama da waye a matsayin duk zira'a da kake ganin yanzu a bayan ƙasa to zuri'a ce daga wa annabi nuhu alaihi salatu wassalam sannan Allah ta'ala ya mai dogon rayuwa a rayuwar lafi tafiyin alfa sanatin illa kamsi na ama shekara ɗitar da hamsin yayi yana wa'azi a cikin jama'a Allah ya bashi wannan dogon lokacin sannan Allah ta'ala ya amsa mai addu'arsa ya halaka da kafare gaba ɗaya yace rabbi innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yaridu illa fajiran kafara rabbi la tazar alal ardi min al kafirina wannan addu'ar kuma Allah ya amsa masa sannan na hudu Allah ta'ala dauke shi a jirgin ruwa kwale a wasna'il kulka bi a'yunina wa wahyina Allah ta'ala ce shiga wannan jirgin ruwan Allah ya isa shi da wannan kwale-kwalen da waɗanda suka yi imani da shi sai da wanda suka kafirce daga cikin da ra'asa Allah ta'ala halaka da su gaba sannan وحملناه على ذات ألواح وتجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر sannan Allah ta'ala kuma ya shafi dukkan wata shari'a sai dai shari'a annabi Nuhu alaihi salatu wassalam Allah ta'ala tabbata a wannan lokaci sannan annabi Ibrahim alaihi salatu Allah ta'ala ce wa ala Ibrahima shi ma iyalan Allah ta'ala darajar su a cikin wannan al'amari da ake ma annabi adam da kuma annabi nuhu alayhi salatu wasalam na farko annabi nuh nuhu ibrahim Allah ya sanya shi zama abul anbiya duk annabawa tsatsan su daga annabi ibrahim alayhi salatu wasalam malamai suka ce zaman annabi dubu daga jinin annabi ibrahim alayhi salatu wasalam suka fito sannan Allah ta'ala ya ɗauke shi a matsayin badadai إن الله اتخذ إبراهيم خليلا إن الله اتخذني إبراهيم إن الله اتخذني خليلا kama tattakhaz ibrahima khalila Allah ya riki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bada dai kamar yadda ya riki annabi Ibrahima bada dayin sannan Allah ta'ala ya tsayar da annabi Ibrahim daga wuta yayin da aka jefa shi cikin wuta kunna yana rukuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allah ta'ala ce ma wannan wuta ta zama mai sanyi ni aminci da annabi Ibrahim alaihi salam sannan na hudu Allah ta'ala ya sanya shi ya zama jagora ga mutane gaba daya Allah ya sanya annabi Ibrahim ya zama ne imama shugaba ga mutane gaba daya sannan Allah ta'ala ya jarrace shi da kalmomi kuma ya cika masa su wa yajtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahad az-zalimin to annabi Ibrahim alayhi salatu wassalam sannan Allah ce Ali ibrahim Ali ibrahim sune annabi isma'ila da annabi ishaqa da annabi yaqub alaihi musallatu wassalam Allah ya sanya su zama annabawan bani isra'ila duka daga karkashin annabi yaquba ta hanyar annabi menene ishaqa alaihi musallatu wassalam sannan kuma ka zabi babban jagora babban jiko babban jakada annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam يدو تهيئ أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام الله يا زائي وإن إن الله قفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل إمران على العالمين آل إمران سنة ذرار النبي موسى عليه الصلاة والسلام ابن إمران دكو ذرار النبي هارون ابن إمران عليه الصلاة والسلام سنة أجنبها آل إمران آل إمران an fahimta akan dukkanin talakai Allah ya zaɓi wannan gidajen wani gida ne ke wani gidajen daraja babu zurriyatan ba'daha min ba'din wallahu sami'un alim zira'a ce Allah ta'ala ta da wannan daga wannan kaga Allah ya daga wannan sashi daga wancan sashi duk wannan dama ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su ya girmama wannan gidaje guda biyu a wannan gidaje Allah ta'ala ya ambata sannan ya ce wallahu sami'un alim Allah lalle ne ji ne ko mai amsa addu'ar bayi abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya amsa mana abinda muka yi kuskure ko sun taɓa harshe kuma Allah ta'ala ya gafarta mana ya ba mu zaman lafiya a ƙasar mu insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe marayu da aka saba tallafawa a mutum ɗari da sittin ne ko haka ne ɗari biyu da to ko ba da jira nawa ne ɗari biyu da ɗuriya su zo gobe ƙarfe tara ne ko ƙarfe goma Malaysia da ƙarfe goma karfe goma ko su halarta wannan masallaci gobe domin karɓar tallafin su na sallah sha Allah ta'ala kayan sallah da ake musu su zo su karfa gobe karfe goma da safe sha Allah ta'ala Allah ke mu sannan a wata wa Allah ta aiko da sadakar dabino a yi mata addu'a Allah ta'ala ta kamata alkhairi haka wani bawa Allah ya aiko da sadakar kunu kullum suna yi kowa Allah saka musu alkhairi da hajjiya shafa ita ma tana yi ko da abinci ita ma Allah ta'ala saka mata alkhairi اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحمي حوزه الدين يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا وعبادنا برحمتك وكرمك وجودك يا اكرم الاكرمين اللهم انا عبيدك بنو عبيدك بنو امائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسترزقك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب اليك الله كبار الشيخ بني نجري Allah ka ba mu arziki mai yalwa boda da shugaban kasa ya bada umarni a bude jiya Allah mun gode Allah ka sa tattalin arzikin mai dawo Allah wanda kudin su suka kare Allah ka damu su da kudin su Allah wahalalun da aka sha Allah ka sa zama ka fara gare mu Allah ka yi mai albarka cikin abin da ya muni na alkhairi Allah ka ƙara sanya mai tausayin mu Allah ƙara sanya mai tausayin mu Allah ƙara sanya mai shugaban ƙasa tausayin mu Allah abin da ya tsada na rayuwa Allah ka sauƙaƙa shi Allah mugaye a cikin mu Allah ka shirya su Allah wanda ba sa tausayin mu Allah ka sanya mu tausayin mu Allah waɗanda suke sata kuma Allah ka hana mu sata Allah duk wanda suke ba su da kirki Allah ka shirya mana su mu da muke dan kirki kirkin Allah ka inganta mana da shi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin